Eh, lalle wannan rudani yana shiga cikin kunnen mutane ana ta kai masa kawo kai kawo ba su ga wannan abu ana ta yawan kiran ka san dama wanda ya saba kai gida hausa suka ce sai ya kai shi karya ka san wanda ke yin ta to ba a san eh, ya ka ban shi wajen ubangiji ba bare rudani wanda zai tada mutane hankali wannan abu muna ta shin ana ta yawan kira alhali karya ce ba gaskiya bane bakin da aka ce kotun koli wadda ke ce ma cour constitutionnel ta riga ta yi valide ɗan dossier ko kuma ta yi valide ɗan candidature a takaice ita in ta yanke ta yanke ba kotun da ake cewa a daga kara ne in ta yanke ta yanke da haka nan ka hanta yanke hukunci sai ta tantance komi da komi dossier ɗin mu tun daga nan maraɗi mun gyara su muka tare kanmu muka kai sai niyame muka gyara muka zo ministar interior aka diba takardu dalla dalla dalla suka ce sun yi duk da haka nan ba mu yarda ba ba mu ta karkance ba muka ɗauko lauya ce aboka muka ɗauko shi muka kwana biyu tare da shi dosiye guda guda guda guda guda ya bi takarda ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya dosiye ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya tun daga titular tun daga titular har a komi ya zo daidai komi ya zo daidai cewa da an ba mana umarnin ta yi takara tun daga bermo diputan mu na bermo da waɗanda guda talatin da ɗaya na cikin jihar maraɗi gaba ɗaya za su takara in kuma shugaba za su yi da shi za su yi to su yi ta yi shi dai abin da ba a so a ce kayan ji ƙarya ga bakin ka in mutum mutumin kirki ne ya ji kunya da a ce an yi wata magana wadda ba ta kwarai ga bakin ka a ce gare ka a aka ji ga dai wani ba san ga wani ba ga wani mai jin kunya hakkon ma ya mutu to amma ƙarya ba ta da wani unhani bari rudani wanda ke tare hankalin mutane yanzu mutane hankalin su biya tashi an ce lumana ba ta yi lumana ba ta yi ƙarya ce lumana za ta yin takara cikin jihar maraɗi gaba ɗaya insha Allah abin da muke kira gaba goya bayan mu da waɗanda ke tare da mu militan ɗin mu da waɗanda farsuka waɗanda za su dafa mana baya to su tafi gaban su gaɗi su amshi karta don su ta zaɓe su ta hirar zaɓe tun da sassuwahe su da da fifi sai su zaɓe su kasa su tsare kuma su raka.